لست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا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 a ganin wata na sarki musulmi sha biyar na yau guda mu ba ruwan wata sha ta ligima to ba laifi mm. asnafu zawil arhamil arba'a الثالث منها فرع أبوي الميت يعني جديه غير العصبة العم لأم والعمة مطلقا شقيقة أم لأب أم لأم والخال والخالة مطلقا شقيقة لأب أم لأم الرابع الأجداد غير الصحيحين والجدات غير الصحيحات الجد الفاسد والجدة الفاسدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جاء منكر أنت أصناف ذوي الأرحام أربعة شينا تكيتشي أما تفسير سنكي قوم شيك ولي موسى samu dama za a karanta su wannan شي أكي سواء shi ake to ma za a zo a wajen tafsiri daki daki shi sa da muke so mu shiga ciki to amma lokaci ba zai ishe mu ba ya ce lamba na uku fari abawai far'in da can jiya mun ce bi mai gairu warisi na bifar da si shi ce far'abawai har yanzu dai na iyayen amana kakanni kakanni wanda suka haife iyayenka can da ya ce far abi almayit wannan shi ambaci bintul akhi wa bintul ukht babanka ya'yan nasa wanda cikin ku daya da wanda ba cikin ku daya ba wannan su ake mangana farko fara abi mayit wanda suke kusa-kusa da kai babanka yakan kan hada ka da wasu zumunci jiha guda biyu farko kai wanda cikin ku dakin ku daya wanda baban ku ya afe ku in wanka ne imma mata ko maza haka nan wanda kun hadu uba ba ku hadu wajen menene uba ba to waɗannan kan tsaye shi ike nufi farin abi mai to akwai kuma wanda kaka ne hada ku shi ne kannen baban naka mata ko maza su kuma za a shiga ciki ya ce fara abawahi jadda jaddar almait gaira asaba ya ce wanda ba sa cin asaba ba sa cin kwashe duka ko zo ka doki ka doki naka ba sa ciki su yi kama haka al'amul um na fatan gane wal'ammatu mutlakan al'amul um faffa mahaifiyan naka kanin kanin kanin kakanka jiha uwa na fatan gane ya ce jaddaina a nan wannan al'am shi ne kanin mahaifinka kai kanin baban naka to amma nufi kanin kakanka wanda ya haifa mahaifiyanka ma'anan faffa mahaifiyanka a wajen uba kuna gane wannan yaren baban naka a wajen kakanni akwai kakanka wanda ya fi baban naka kanninsa ai ba sa cin gado kuna gane karatun kakan naka wanda ya haifi mahaifiyanka ina da kanne wanda ke ma kannin kakanka ne to haka ne mahaifinka da mahaifiyanka kakannin naka jiha uwa da jiha uba suna da kanne su ake kira al'ammu faffa li'ummi wanda mahaifiyanka zai ce kan baba ba ta cikin baya cikin kwashe duka baya cikin doki rabonka jama'a na gani ba kwa gane karatu wali kana da kaka wanda wannan kakan shi mahaifiyanka shi kuma yana da kanne ka ga ba sa cin gado shi ka zo wajen baba kuma shi ina fata an gane wajen baba su suna ci dukkanin kakan naka wanda ya fi uba tankakkanin baban naka ne a wajen gado kuna mushi baban naka wanda ya fi babanka shi kanninsa daidai suke kamar kannin babanka an rasa babanka da kanninsa to su za su shigo kakanka wanda ya fi baban naka kanninsa daidai suke kamar kannin babanka wanda babanka yana kira kawo eh, abin na faffa to amma kakanka wanda ya haifi mahaifiyanka shi kansa baya ci baranta na kanninsa shi ake mangana nan kuna gane wannan al'amul um wanda mahaifiyanka zata cira zai zata kira shi abin nan faffa ma'ana kanin baban nata wal'ammatu mutlaka mutlakan da goggo kowace irin hanya goggo kanwa mayafinka ko kanwa mayafi kakanka su ba sa cin gado kuna gane karatun goggo ya ce mutlakan goggo kanwan da mahaifiyanka mahaifinka mahaifinka kannin mahaifinka mata babanka ina da kannin mata ba sa cin gado kakanka ina da kannin mata ba sa cin gado kakanka wanda ta ya fi mahaifiyanka ba ya cin gado kanninsa ba sa cin gado su ake mangana nan waye zai maimaita mu wannan magana me na ce daga raba kakanni suna da yawa karka mu wayo kakanni iri biyu ne akwai kakanni na bangaren uba su suna cin gado idan kuma babu su kannansa za su ci gado amma akwai kuma kakanni na bangaren uwa waɗannan ba sa cin ah, kakanni na bangaren uwa ba sa cin gado hakanan kannan su ma ba sa cin gado akwai kuma goggo kanwar mahaifiya kanwar kanwar mahaifi koyar mahaifi ita ma ba ta cin gado hakanan kannanta da duk waɗanda suke gefe da gefenta su ma ba sa cin gado kannan wa kannan goggo da yayyan goggo goggo mace da ba ne kwashi bayan da ya kwashe kannin wa goggo da kannin da ba sa cin gado goggo ba eh kannin nata kannin ka maza ne fa a kannan ta mata ai goggo mace ce to kannan ta mata wanka ce kun ka ce ita ma ina da kannin ta kan wata me za kira ta goggo kannin ta kannin ta me za kira ta gwaggwanni to shikenan kannan gwaggwanni eh kuma me ai klasin su daya ya zaka rikice mana magana ya ce wala amatu mutlaka duk abin da mahaifinka yake kira kanwa mahaifinka namiji ko kakanka mana abin da yake so ce da kai kakanka inda yana da kanne mata ba sa cin gado haka ne babanka yana da kanne mata ba sa cin gado shi ce wal ammatu mutlaka ba sa cin gado kakanka wanda ya haifi mahaifiyanka ya cin gado kannensa ba sa cin gado ba sa ciki zo ka karbo rabonka ko kwashe duka shi ne ke ce fara abuwaiya jadda almaid gaira asaba ba sa cika asaba al'am li'um wal'amatun mutlakan to shi kawo maka misali shakikat ummul ab na fatan gane shaqiqat ummul ab au ummul um kuna gane wannan shaqiqa ummul ab ummul um wa khal wa khalat mutlaqan shaqiqa al ab au al um wannan wanda bai shashaye ba zai gane <laughs> wannan na fatan gane shaqiq ummul ab shine jadd fasida kakan wanda ta duka ta haifi mahaifinka ta haifi mahaifinka kakan matan da ta haifi mahaifinka mahaifinka tana da shakiki ciki daya suke ita ba ta cin gado kuna gane mai muke cewa kaka wanda ta duka ta haifi babanka ita tana da wanda cikinsu daya a ah, ba namiji ba mu tafi ka fahimci zancen tuku kafin a zo na namiji kuna gane karatun kakanka na mace wanda ta haifi babanka kaga ita tana cin gado to shi wannan kakan ita kuma ta bar duniya amma ta bar shakikenta na mata wanda cikinsu daya ne suna jadda fasida ba sa cin gado har yanzu ba ku gane ba me na ce ga Allah kun gane kamar min, ka wanda ta haife babanka ga ita tana cin gado to amma ita ba ta na ma ta bar shakikinta wanda uwa da uba daya ne ba ta cin gado shake kira shakik an umul ab umul ab tana da shakik dan la kushe waya mana la ilaha mu ma muna yi na fata an gane shakik ummul ab haka ne kuma shakik ummul um shakik ummul um kuma ba zai ci gado ba ummul um nan ba ta cin gado domin ummul um tana cin gado mu wancan ba ta ne, shakik ummul ab shakik ummul um mahaifiyanka wanda ta haifi kakanka mace wanda ta haifi mahaifiyanka tana cin gado to ita kuma shakikiyanta ba ta cin gado to ana shigo da suna cikin arha wali don allah shi mun fito da allo za ku gane muna mangana na kan jad kakanni kakanni fuskan uwa kawai mata suke ci wanda ta haifi ba maman naka da wanda ta haifi kakanka wanda ta haifi mahaifiyanka wanda ta haifi maman naka wajen fuskan mace baki ɗaya zuwa har sama suna cin gadonka na zuwa ga mahaifiyanka sunanta aisha shi ta mutu shi ta bari mahaifiyanta sunanta eh, kakan ita sunanta hafsatu ita ma tana cin gado ita kuma ba ta nan she akwai hajijatu ita tana cin gado wannan sama zuwa suna ci to legima abin da ake yi sunan mahaifiyanka aisha shi ta mutu ta bari abin nan kakan naka uwarta to uwarta kuma yayin da su ci gado ta mutu amma ta bar shakikiyanta wanda cikinsu da uwa da uba daya ita ba za ta ci gado ba ba ta ciki masu cin gado ba ta cikin gado mutlanka shine ake kira shakik umul um a dama bai fita ba ce ya fita ya za a yi mai gemu mai muka ce ba ka tare da mu kai mai nono mana shiru yau ka ce rani ne kake bismillah ku mm, ba ka tare da mu ne abin da aka ce mm. to wa a menene uh, kaka mm. wacce mahaifiya mm. tana gado ita ma mahaifiyarta tana gado mahaifiyarta ta samu na gode to wace ce ba ta gado a cikinsu amma yan uwan kaka shaki koli abi ba sa ci an maka albaraka ka gane karatun yar uwa wanda cikin su daya da kakan wani ta kakanka wanda ta haifi uwan naka shake magana nan shine shakik ummul um me mu yace jadda shi yace ummul um da yace ce shakikil jad jadda magana ta kare to yace su ba sa cin gado a wajen fuskan kaka ake magana shi yace wal walha kawu kawo jiha wajen waye nan wajen uwa wa halatu da kanwa mahaifiya mutlakan a sake ba kai da ba sa cin gado to ka sa su a cikin zawi arham haka ne shakikan mahaifiyan shakikan kakanka wanda ta haifi mahaifiyanka su a cikin arham misali ka mutu duniyan ba kowa akwai kakanka wani ta haifi mahaifiyanka mahaifiyanka ta mutu kakanka kuma ta mutu amma ta bar wanda suka sha nono tare ko ubansu daya to a ce ta shigo ta ci gado tana cikin menene arham kuma ka mutu baka bar kowa ba she babanka ina da kannensa mata ko kakanka ina da kannensa na mata ko yayyanta na mata su shigo su ci su ake kira ne arham wannan shine sakon da yake gaya mu amma ban da wannan hanyar ba za su ci gado ba shi ba kowa ce walhal wa khalatu mutlakan imma shaqiq shaqiq al-ab aw shaqiq al-um duka ba sa cin gado na fata gane shaqiq ab shakir duk ba sa cin gado to shine aljaddatu gari sahihain shine jaddan gari sahi wanda ba sa cin gado shine wanda muka gaya maku wa jaddatu gari sahi jadda a jaddadu wanda gari sahi shine wanda ta wanda ya haifi mahaifi mahaifiya kaka wanda ya haifi mamanaka shine gari sahi sama suna ce jaddat to ya ce wajadda ta gari sahihat shine kuma wanda ya sa jadda fasida shine kakannin wanda suke hadu da shakikai kakanna jadda jaddatu fasida to zai zo wara wuri maku baki ɗaya daban-daban mu ci gaba كيفية mirasi ذوي arham قلنا قبل إن ذا الرحم إذا لم يكن للميت وارث غيره إذا لم يكن للوارث إذا لم يكن للميت وارث غيره وكان ذو الرحم شخصا واحدا استحق التركة كلها برحمه كما يستحقها العاسب بعصوبته ومثاله أن يموت عن ابن بنته فلابن البنت هذا التركة كلها برحمه آه آه كانت نهودي ومثاله أن يموت عن ابن بنته فلابن البنت هذا التركة كلها برحمه ميسا تركتي هذا التركة كلها برحمه كلها تمام yake cewa kaifiyat miras da wuyi arham yanzu ana son a masu yadda za su ci gadon kenan na san dai a kun fahimci rabi a cikin dare an fahimci saba'in to a cikin shara za ku gane akwai abin da kuka gane dari bisa dari amma yanzu za ku gane yake cewa kai miras zawi arham to ya kaka za su ci gado kunna kabul mala ce tun kafin gabanin mun yi bayani inna za raham masu wanda ba sa cin gado amma suna da yan wantaka dangi tare da kai idan lam mai ci warisa gairo in dai bashi da wanda zai gaje shi shesu. wa kana zu rahim shaksan mai cin gado mai dangin wanda ba sa cin gado ya kasance mutum ne wahida shi kadai ne a cikin dangin arsa kowa shi kadai ne ko cikin rahima shi kadai ne istahaqqa tarku kulla ya cancanta ya doki gadon baki daya kama ya stahaqqa al'asaba bi usubati kama yanda cikin dangi masu cin gado kwashe duka haka ne rahim ma inda ya zo zai gado shi mai na kwashe duka inda ya shafi namiji ne yadda rahim suke cin gado yanzu kaninka in ka mutu baka da kowa shi kaninka namiji zai zai kwashe duka haka ne dangin wajen rahim namiji ya zo zai ci gado zai kwashe duka wa misali yana sai kawo maka misali annal mai mutum ya mutu an ibnat binci ina da 'yan mace she mace ta ji ta haifi 'ya'yan maza a wani wuri jikokinka ne amma fuskan 'ya'yanka mata kuna gane karatun jikokinka wanda 'ya'yan matanka suka haifa ba sa cikin masu zo ka karba nasibinka ko kwashe duka suna cikin menene rahim ne to ya ce in ka mutu an duba gabas arewa ba masu cin gadonka direct to waɗannan jikokinka fal ibn bint ‘ya'yan da matanka maza matanka ‘ya'yan matanka ‘ya'yansu da suka haifa jikokinka to fal ibn bint haza tarku kulla birahim zai doki baki ɗaya gadon yadda dama kama maza inda za su ci gado ‘ya'yanka fuskan ka jikokinka fuskanka ‘ya'yanka mata in sun saura za su gaji duk gadon ka baki daya haka ne in dai an samu ba wani she ‘ya'yanka mata suna da ‘ya'yan maza ba wanda mai cin gado su za su ci su masu zo su kwashe su baki daya mu yi da ku cewa jikokinka wanda 'ya'yanka maza suka haifa in su za su ci gado kwashe duka suke to haka ne aka waiwaye an rasa kowa shi 'ya'yanka mata sun mutu sun bari 'ya'yansu maza su ma sun zo kwashe duka za su yi kuna gane karatun fa in kana zau fi hazi hal in dai kun kasance wannan halin da ake fara ashkhasan muta'addidin in kuma ya kasance ya mace ta haifi ya'yan maza da mata ne wali to zukuran fakat au ina san fakat wa su tarku kula bi taswiya in dai mata ne yaran matanka jikokinka na fuskan 'ya'yanka mata su kuma sun haifi mata a can to za su doki gado ne su daidai wa daida ya Allah ku gane wannan zancen kana da jikokinka amma wanda suka haifi waɗannan jikokin jikokin kuma mata ne zar wanda suka haife su shine 'ya'yan ka suka haife su to sun tashi cin gado za su ci ne daidai wa daida ba wanda fudila a ciki haka ne mazan su in sun tashi gado za su ci daidai wa daida amma aka gwara ga namiji a cikin jikokinka ga mata to za su mayar gurbi kamar 'ya'yanka ne lizakar mislu hazi unsayen wai jama'a kuna gane karatun shine ke cewa fa in kana za rahim fi hazi hal ashkhasa muta'addidin zukuran fakat maza ne to su ci ina san su masu ci yadda suke wa warasu tark kullaha bi taswiya wa taksim ala dadi rusihim za a raba su ne addadin yadda za su ci gado kowa da nasibinsa kama lau mata an sitti banati binti ibnin aw mata an sittati abna'in bintin aw mata an sittati abna'i bintin fa innal mala يقسم في المسألتين على عدد kama laumata mata an siti banat bintil ibn na fatan gane au mata an siti abna bint fa inna mali yuksam fi mas'alatain ala adad usin musawa yanda ya fassara maka abin da muka fada ne lau mata mutum ya mutu ya bari mutum yan mata guda biyar yan mata guda biyar ya guda shida siti banat na fata an gane to za su ci gadon haka haka ne bintul ibn inda kuma ya bari ya'yan mata ya ya'yan maza shine sitti banat bintul menene ibn mutum ya mutu ya bari menene adadi sitta banat ya'yan mata ne na fata an gane amma wa ya haifi waɗannan 'ya'yan matan bintu ibn na fatan gane binti ibn ya fi su au mata an sitti ya bari guda shida abna abint yan mata ne suka yan kamata suka haife su to fa inna ma la yuksam fi mas'alatain du za raba wannan gado mas'alatain ala adadin usihum yanda suke manan maza ga yanda za su ci mata ga yanda su ci wancan ne yake gaya maka na fatan gane to mu ci gaba kanu dhukuran wa inathan أي مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين فلو مات عن بنت بنت وابن بنت فالمال بينهما ثلاثا للأنثى ثلث وللذكر ثلثان وقد قلنا قبل إن أصناف ذوي الأرحام أربعة فرع الميت وفرع أبيه وفرع جديه والأجداد الفاسدون والجدات الفاسدات فأما ميراث فرع البي فأما ميراث فأما ميراث فرع الميت وهم أبناء بناته وبنات بنات أبنا وبنات بنات أبنائه الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب فميراثهم بالرحم هو ألف الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين لا يرث أحد برحم معهم أي أنه إذا كان معهم غير أن أي أنهم إذا كان معهم غيرهم غير غيرهم من ذوي الأرحام قدموا هم عليه وحجبوه عن الميراث وحجبوه وحجبوه وحجبوه عن الميراث كما نفعل بالعصبات تقدم جهة البنوة على جهة تقدم جهة البنوة على جهة الأخوة وتقدم جهة الأخوة على جهة العمومة a'a wannan kar shiga cikin wannan wannan sayin wannan filosofa kuke farko dai mun ce abin da yake so ya gaya maka nan wa in kanu zukuran 'ya'yanka mata sun haifi 'ya'yan mazazar za su ci gado ba wanda zai fi wani kamar kabir 'ya'yan matanka ya eh, 'ya'yan mazanka ne haka ne jikokinka wanda 'ya'yan mata suka haife su in su mata ne su ci kamar yadda kabir 'ya'yan mata suna ci wannan shi kima magana nan to amma jikokinka wanda 'ya'yan matanka suka haifa akwai maza da mata to su mar da gurbin kama ‘ya'yanka ne li zakar misli hazin sai shi na abin da ke so ya gaya maka wali shi na abin da ke so ya gaya maka to shi ce kuma ya riga ya gaya maka simfi masu cin gado ya ce guda hudu ne simfin farko akwai ‘ya'yanka simfi na biyu akwai iyayenka a can ina fatan gane sinfi na hudu ya gaya maka jaddu fasida da jaddu sahiha ya gaya maka wannan to shi ne ke so ya gaya maka in ka mutu ka bar su duka ya za a ci gado kamar yadda da an bari gado ga duka bar dangi kowa da kowa shi ka mutu a cikin dangi ka bar shakiki wanda uwa da uba daya ka bar li'abbi ka bar uba ka uwa kabar bar kaka ka bar kawunne su waye za su ci gado mutum sinfa guda uku ne za su ci ‘ya'yanka za su ci matanka za su ci iyayenka za su ci she su hajjaba she su sare sauran to su ma haka ne gadon za bi fuskan wajen ‘ya'yanka za su sare fuskan wanda kuke da alaka da uba na fata an gane shi na abinda sai gaya maka nan sheki cewa misali fa'ama mira su fara mai wuhum abunai banati ya ce abna'i banat shi ne 'ya'yan mazan da 'ya'yan kamata suka haifa wa banat banat da kuma 'yan matan da 'yan ka 'yan ka suka haifa alezina la suna bi wanda ba sa cin doki rabi nasibinka wala ta asibi ba sa kwashe duka famira sun birahim suna cin su suna cin gado ne akan zumunci shi ce mi to a almira su li zakar misli hazi to a hada su shi na abin da ya faɗa in dai jikokinka ne maza da mata ne fuskan ƴaƴan matan ka namiji da mace ne su ji mai zakar hazmi misr usri shine duk abin da yake so ya gaya maka nan to she ce ai la yarisu ahadu bi rahim ma'ahu ba wanda zai ci gado tare da su ma dama ka ne su sun sare kana na fuskan ƴaƴan mata in akwai wasu wanda za su ci gado fuskan ba ba za su shiga ba in mata ne 'ya'yanka za a kaddamar kamar yadda in ka mutu in ka bari 'ya'yanka kawunka ba zai zo ba fafanni ba za su zo ba kanni ba za su zo ba haka ne kuma in aka zo wajen rahim 'ya'yan matanka in suna da 'ya'ya su za a kaddama da su su ci fiye da kannan wanda mahaifinka ya bari bugunni da 'ya'yansu sai an kaddama da 'ya'yan jikokinka fuskan 'ya'yan matanka su ci gado kamar yadda 'ya'yanka maza suke sare sauran dangin uba haka ne jikokinka wanda 'yan mata suka haifa za su sare dangin gwagwanni da 'ya'yansu shi na abin da ke sai gaya maku a ce na fata gane shi na sai ce da kai a nan ai in baka gane karatun ba iza kana ma'ahu su ƴaƴan jikokinka wanda ƴaƴan mata suka haifa inda akwai wanda suke tare su gairin min zawai arham su wanda suke tare su na masu gado arham kuddimuhum alai za a kaddama da su fiye da kowa su kuma za su tsare za su kwashe duka su doki masu kwashe duka da sauran fiye da sauransu kama na fabil asaba kamar yadda asaba a cin kana da 'ya'yanka kana da jikokinka maza in ka mutu jikokinka maza za su kwashe kayan ka faffanin naka shakikin baban naka ba za su ci gado ba na fatan gane to shine ke cewa kaddama jihati bunuwa ana, ana kaddamar da wajen 'ya'yanka fiye da jihar yanwantakan naka karatu ne yake kawo maka da ya fassara maka a takaice ya fi maka misali yan wanka suna da 'ya'yan mata yan wanka da cikin ku daya suna da 'ya'yan mata su 'ya'yan matan kuma sun haihu kuma kai kana da 'ya'yanka mata jikokinka wanda 'ya'yan matan jikokin fuska 'ya'yan matanka su ma suna da 'ya'ya wanda suna kiranka kaka direct to 'yan wanka maza suna da 'yan 'yan mata nasu tun ka mutu da wa za kaddamar shan kaddamar zuriyanka jikokinka wanda 'ya'yan matanka suka haifa fiye da 'ya'yan mata da 'yan wanka suka haifa shi na da ke so gaya maka takaice ma'ana mutum ya mutu ina da shakiki ko abi maza ko kanninsa suna da 'ya'ya to su ba za su su ci gado ba ma dama kana da jikoki wanda fuskan 'ya'yan matanka su zo su ci gado dukansu arham ne malam mai gane ba yana kallon na kamar jinjirin wata mai na ce na san kallon da kake ba gane ba kai nike magana eh wa za a kaddamarwa al'asaba don ku gane karatun da muka yi da malam salam mutum ya mutu ya bari kowane irin dangi masu cin gado ina da shakike wanda uwa da uba daya ina da li'abbai wanda uba daya ina da likumai wanda uwa daya ba uba daya ba ina da baba babansa kuma ina da babansa kakansa namiji na nan ina da uwa uwanta kuma tana da mamanta kuma babanka yana da kanne shaki kai kwale abin duk ya bar ku kai kuma da ka mutu kana da matanka ka bar su kuma kana da jikoki maza da mata jikokin kuma 'ya'yan maza suka haife su to ka mutu duka ko yana nan su ya za su ci gado mutum sinfa uku ne uba ya sayar babansa da mahaifiyansa ba za su ci gado ba uba ya toshe da sashaki ke da li'abai duka uba ya sare su na fatan gane uba yana nan to duk wanda suke da alaka da shi ya kwanta da su uba ya sare babansa ya sare 'ya'yan da ya haifa tare da kai ya sare kanninsa maza da 'ya'yansu baki daya uba gwamnati ne sare kowa na fatan gane kai kuma kana da jikoki maza to tun da 'ya'yan suna nan ma dama 'ya'yanka suna nan sun sara duk abin da ake laka da jika su za su ci gado na fata an gane uwa kuma tana nan ta sar fuska jihanta baki daya ta hana uwanta ta zo ta ci ma dama tana nan to sara ka sifa guda nawa kenan siffa guda nawa ne uwa ta sar fuskanta baba ya sar menene fuskanta ya'ya kuma sun sayar fuskansu shi zama sun sifa uku za su ci gado uba mahaifiya ya'ya wannan shine gado shine yake ce wato mutum ya mutu ba masu zuwa karbo rabonka kuma ba masu zuwa ku kwashe dukiyan baki da to amma bar dangi wanda zai rahim fuskan 'ya'ya kana da jikoki wanda da ba sa cin gado su ne jikokin da 'ya'yan matan ka suka haifa kuma kana da shakikai wanda suna da yaran mata wanda su kuma ba sa cin gado to in sun hadu wa zai ci gado jikokinka wanda yaran matan da suka haifa za a kaddama da su da 'yan wanka 'ya'yan mata 'yan wanka shi sun kura kamar yadda dama inda jikokinka suna na maza za su sare yan maza a wajen yan eh, wanka na mata a yan wanka wanda baban yan eh, eh, abin nan shakikai haka za a yi <laughs> kallo na kuke wani bai sha ba muhammad mai muka ce a ba rikici a nan abin da na fahimta ne akwai gyara sai a gyara mu mm. su magada sun fi uku ne akwai far'i akwai asali akwai kuma abun gama da wannan karka koma da akwai iyaye an gama da wannan dan Allah ba ma sun magana kuma me muke nufi a yanzu to malam yanzu idan mutum ya mutu yana da ƴaƴa yana da ƴan uwa ƴaƴansa sun tsare ƴan uwansa ƴan uwa ba za su ci gado tare da ƴaƴa ba to haka nan ma idan misali mutum ya mutu yana da ƴaƴan 'ya'yansa yana ya haifi mace ina da jikokin da ba sa cin gado da ba sa cin gado mana 'ya'yan yarsa kenan yana kuma da 'ya'yan kannansa mata wanda ba sa cin gado mata ba sa cin gado to da wa za a kaddama za gabatar da 'ya'yan yarsa akan 'ya'yan kannansa kamar yadda a sama 'ya'yansa na cikinsa suke tsare kannansa da suke shakikai koli abbai koli ummai <laughs> ka kyauta ka gane kun gane zancen <laughs> ya sha shayi amma da yana wani fulos kun gane kawai na muka nufa ma'ana in za a duba tsarewa in an bari jihar ukun duka mutum ne ya mutu ba wani mai cin gado a cikin zuriya baki da shi arham arham sai waye arham mun ce fuska 'ya'ya jikokinka wanda 'ya'yan ma tanka sun haifa ba sa cin gado ku sayar mana su yanzu suna nan shi mu koma can yan wanka wanda uwa daya uba daya yaran matansu ba sa cin gado amma yan mazansu su ne yan gado su ne asalinka ku rike mu wannan ku je wajen uwa uwa ita na cin gado mahaifiyarta tana cin gado amma kannensa kannen nata maza da mata ba sa cin gado to shi mutum ya mutu masu cin gadon waje je ka karbo gadonka babu je ka kwashe duka babu sha ka bari jikokinka da ba sa cin gado da kuma 'yan wanka ya'yan 'yan wanka mata wanda ba sa cin gado ke koli a bai da kuma 'yan wa iyayen mahaifiyanka kawu ko kanwa mahaifiya shi aka bar su wannan jiha guda uku wa za a kaddamarwa an ce a kaddamar da jikoki ana fata kuna gane karatu wali zaka mana bayani a kaddamar da jikokinka wanda yaran matanka da ba sa cin gado su su ci gado fiye da 'ya'yanka eh, abin nan 'ya'yan mata in wanka wanda cikin ku daya eh kai don cewa ne ne an dade ba a ganka ba masu surutu ba kar ka zo ka bata mana lokaci to me yan me ka san miya asaba so ya asaba to yan wanka yan wanka ya'yansu suna cin gado ko ba sa ci ya mana shuru su me ci to shi kenan kafin waɗanda jikokin sun zo shin ba ma asaba babu su

e tambaya ma shirme ne ‘ya'yan wanka maza ‘ya'yansu mai suke cin gado shi kenan inda asaba suna raye masu cin gado rahim ba sa zuwa ka gane ka'ida tambayi ba ka na ya za a yi to me tambayan kai tun da ka gane me ai kai baka na ka'ida aka kafa rahim zawi rahim ba sa cin gado shan rasa an rasa asaba shan rasa kuma masu ci ma zo ka dauka ka zo ka rikice mana wani a yan wanka maza to ina ruwan da mu ziyarar ka kage kwashe amma ya nuna cewa ba gane karatun ba da ku za ku fara hujuminsa ma'ana e eh, kware kuwa shirme ne yake sai a ina man gane mala amma akwai shirme a ciki ya je ziyararsa shekara shekara da ko shekara biyu zai ta wahala da mu a karon kallawa mun ce wanda suke cin gado kwashe duka in suna na ba zawai arham wanda suke cin gado doki nasibinka in suna nan yi arhan ba sa cin gado she mutum biyu miji da mace su ku zo karbo naku rabon in sun karba sauran sha waiwai masu arhan to mun ce to arham kuma an mutu an bar su duka an bar wajen fuska uwa su ne kawo da kanne mahaifiya ko fuskan uba ya'yan mata da kannan kannin babanka suka haifa 'yan mata da kannin babanka ya kanninka kanninka suka haifa in mata wanda kanninka suka haifa ba 'yan mazan da kanninka suka haifa ba na fata gane to su kuma da ka mutu shi ka bar jikokinka wanda 'yan matanka suka haifa ko ka bar kuma abin da yake da alaka da 'yan wanka ciki daya ‘ya'yansu sun bari ‘yan mata su ma wa za su ci gado shi aka ce a kaddama da jikoki wanda ‘ya'yan matanka suka haifa fiye da kanninka ‘ya'yan mata kanninka su zo su ci gado haka ne ka kaddama jikokinka fiye da kannan kanwa mahaifiyanka kanwa mahaifinka wanda ake kira goggo wanda cikinsu daya da babanka babanka ina da wani kanwa mace shi ka mutu ka barta ko ka bar kuma 'yan mata wanda kanninka ka haifa mata to so za su ci gado an ce ka doki jikokinka wanda 'yan matanka suka haifa yanzu ana neman tsari ne wa wa zai fara wa za fara kaddamarwa shi ce wanda za fara kaddamarwa far'inka 'ya'yan cikinka su 'ya'yan cikinka wanda ba sa cin gado an zo yadda da suke cin gado asali kuma hakanan an zo wajen rahim su za a fara kaddamarwa a yi na gaji ne ba sha kuku ba karo wani mai na ce hmm. to mu yi misali da za ku gane misali mata an binti bintin وابن بنت وبنت أخت شقيقة وابن أخت شقيقة لبنت البنت وابن البنت المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وبنت الأخت وابن الأخت لا شيء لهما كون غاني كراتو يزو كراتو يفتو كرارا أي الحمد لله تنشي ما لا بصرا ما كراتو متين نيمتو shebar jikokinsa bint bint jikokinsa wanda 'yan matansa suka haifa maza ko mata shine bint bint ko bint eh, ko ibn bint ya ya jikokin da ka samu a fuska 'yan matanka ake mangana kar ku wani rikice ice ya gan wata gabas bint bint jikokinka wanda 'yan matanka suka haifa 'yan matanka suka haifa jikokinka da 'ya'yanka mata suka haifa maza ne ko mata ne shi abin da ake nufi kenan bint bint wa bint wa bint menene wa ibn bint ya bar su to da bint ukhti shaki kanwanka wanda ka sha nono tare ita kuma da ka mutu ba ta mutu da tana na zata ci gado amma ita kuma ta bari ‘ya’yan mata ko ta bari 'ya'yan maza kuna gane wannan bintu uti shakik wa ibnu uti shakik shakik wanda cikin ku daya ita tana cin gado to amma ƴaƴanta ba sa cin gado she da ka mutu she ka bar jikokinka fuskan 'yan matanka wanda ka haifa yaran matanka jikokinka wanda 'yan matan ka suka haifa kuma she ka bar shakikinka wanda cikin ku daya ita kuma ta bari 'ya'yan maza da mata su za su ci gado jikokinka su zo su ci gado a toshe kofa shakiki da eh, abin na 'ya'yan shakiki maza ne ko mata ne jama'a in gado ya zo kana da shakikai shakikiya da tana cin gado ta ita shakikiya da kamtu ita ma ba ta nan kai kuma kana da yaran mata su ma mutu shi suka bari 'ya'yansu jikokinka waje 'yan mata shakikiya da kuma tana cin gado ita ma an waye girbata nan amma ita ma ta bari yaran maza da mata wa za a fara kaddamarwa jikokinka wanda 'yan matanka da suka haifa 'yan matanka suka haifa su za su ci gado sha sar fuskan abin nan 'ya'yan da shakikinka ita ta haifa maza ne ko mata ne walid ina kada kai me ake nufi haka asaba kenan in su in ka mutu sun saura duka suna ci a wajen arham arham in ka mutu ba kowa duniyan nan shakikiyanka wanda uwa daya uba daya koli abiyanka wanda uba daya sun aure wani wuri shi suka fi yaya wannan yaya mai suka kiranka kawo to in kawunanka sun hadu da jikokinka wanda 'yan mata suka haifa to a dakatar da kawun naka jikokinka wanda 'yan mata suka su zo su fara cin gado shi dai waɗannan ba sa nan shi kawun ishigo kuna gane kawunka wanda 'yan mata kannenka eh, mata suka haifa ko yayinka mata suka haifa suna cin gadonka in ba kowa duniya to shi aka yi shi kabar duniya ba 'ya'yan matanka amma kana da jikoki wanda 'yan mata suka haifa kuma kannan kanwanka mace ba ta nan ta haifi 'ya'ya wanda wannan 'ya'yan suna kiran ka kawo to wa za a fara kaddama da gado jikokin za su ci gado su dakatar da kawunan naka su sun mayar gurbin 'ya'yanka su kuma 'ya'yanka ne sun mayar gurbi 'yan wanka ne ni ciwon kai ma nake fama an gane karatun shi sa kabbara na ce kar mu shiga mun shiga ba zan fita ba karanta wannan dayan shi mu tsaya nan kafin fakadista kam eh فرع الميت دون فرع أبيه لقرب wa عن الثاني وكان المال كما رأيت للذكر مثل حظ الأنثيين يعني يا تو jikokin da ka bar su maza da mata ne wanda yan matan ka suka haifa shi ne karatun da ake kullu shana jagwalgwale ne a ce shakika ummul ummu shakika arabiya ne ba ka gani shakika ummul ummu shakika abul abdu waɗannan arabiya ce to amma abin da yake nufi jikokinka wanda 'yan matan ka suka haifa su ka mutu 'ya'yanka mata suna cin gado ba sa nan she ka bar duniya kuma shakiki wanda uwa daya koli abi wanda uba daya su ma ba sa nan suna da 'ya'yan su 'ya'yan kuma maza da mata wanda suke kiran ka kawo to wa zai ci gado an cika doko jikokinka wanda 'yan matan ka suka haifa su mayar gurbi kuma 'ya'yan ka su ci gado su sare wancan wannan shine sakon baki ɗaya na yau na ka komai dakikancin ku kun gane wannan to alhamdulillah yanzu zan ba da hutu na ramadan allah ubangiji sa mu yi ramadan lafiya na da nasiya kamar haka don girma allah kar ku zama jahilai eh, ramadan muna neman laibu da mana alheri a ciki abin da zamu sha amma kar wahala sa wani bi jahilai na tsine ma shugabanni ba alheri ba ne mu musulmi ana kama harshen mu abinda muka fada arne ne shi lahira arne na fada komai ya ce yana da yancin fada amma muna da yancin abin abinda ya dace da shari'a shugabannin namu tsini masu ko zagin su ko la'anan su ba namu ba ne amma nafsu wannan lokaci ba mala'iku ba ne ba dalilin da za mu kalle su mu masa addu'a Allah shirye su abinda suka yi na kuskure mu addu'a kuma Allah ya taimake su ba na wani shugaban kirki zai so shi ji dadi wanda yake mallakan su baya cire jin dadi inda mutum kirki ne bari barayin banza wanda basu da hankali to saboda ka cikin wannan ramadan mu dauki fursa mu ce Allah ya taimaki shugabannin namu Allah ya taimake su su kawo abun gyara amma kar ku kuskura ku doki arzikin duniyan nan amma kama shugabanni sun ma bayan Allah ne durkusa aka haife su arziki annu Allah yake ku roki arzikin wurin annu Allah kuma shi kuma shugabanni kuma addu'a Allah ya samu na ramadan Allah ya samu wanda za a yin tasu kuma iyayenmu Allah ubangiji gafarta masu Allah ya ba mu zaman lafiya Allah ya samu cika da imani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa بحب بك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا